إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya ba mu yi haɗuwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin sharhu sunna na al-imam al-barbahari rahimahullah ta'ala wanda yau za mu shiga darasi na ashirin da bakwai a cikin wannan littafi inda kenan darasinmu da ya gabata shine darasi na 26 darasi na 26 kuma ya kawo ƙarshe ne <clears throat> daidai a gabar da al'imam al-barbahari yake yin bayani game da cewa suwa sahaban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da mafiyansu ba su gushe ba suna bibiyar gurabun magabata kuma ya kawo bayanin cewa shi ilimi bai kasance saboda yawan riwaya ba ko yawan littafai ba shi ilimi ba kawai wanda yake malami shine mai biyan ilimi da kuma sunna ko da ko <clears throat> ilimin nashi ya kasance ɗan kaɗan littafan da ya mallaka ba su da yawa duk wanda ya saba ma sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan shi amma abuci bid'a idan kana son ka san ma abuci bid'a wane na to wanda ya saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa in kana kasiran ilm Koda yana da tarin ilimi mai yawa ga ilimi tari mai yawa bayan haka ga littafai an tara su shirgi guda wannan shine ma'abuci bid'a al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala yake cewa a farkon darasinmu na yau na ashirin da bakwai kenan inda za mu wara da darasinmu na yau. <clears throat> Wa'alam rahimakallah, ka sani ya kai bawan Allah, Allah shi maka rahama, anna man qala fi dinillahi bi ra'ayihi duk wanda ya buɗe baki ne, yayi magana. a cikin addinin Allah da ra'ayinsa ba da abin da shari'a ta yi umarni ba wa ƙiyasi da kuma ƙiyasinsa ba abin da shari'a ta ƙiyasta ba wa ta'awilihi da kuma ta'awilinsa juyar da ma'ana wanda ya ƙirƙira da ainihin kansa min gaire hujja madaka abin da yake yi dinnan babu hujja min sunna a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka bi shi ba zai samu hujja ba wal jama'a kuma a cikin jama'a masu biyar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nan ma ya da hujja فقد قال Allah ma la ya'lam hakika ya wada ma Allah abinda baya da ilimi a kansa ya wadi a cikin addinin Allah abinda bai mallaka ba abinda bai san ilimin ba <clears throat> ya yi magana akan Allah ma la ya'lam abinda baya da ilimi wanda wannan hadari ne mai girma wa man qala ala Allah ma la ya'lam duk wanda ya waɗi wani abu ga Allah alhali baya da ilimi akan abin da yake waɗi ba huwa min almutakallifin <clears throat> ya shige cikin masu tsananta ma kansu masu wahalar da kansu masu azama kansu ya abinda ɗabi'an malam imamul barbahari Allah shi mishrama idan gaga ya ce ilam ko wa'alam wannan jimla yana zuwa da ita a farko lokacin da zai buɗe magana saboda ɗai ya faɗakar ma'anar ilam kamar ya ce in dabe ka faɗaka hmm? me yasa yake yin haka ha muhimma saboda wannan nukta na ilam ko wa'lam ko wa'lamu nuktatun muhimma nukta ce mai fa'ida mai amfani lokacin da al'imamul barbahari Allah ya mishi rahama yake bayanin cewa dukkan mutumin da ya yi magana a cikin addinin Allah da ra'ayinsa ko da kiyasinsa ko da ta'awilinsa ba tare da hujja ba a cikin sunna ko a cikin jama'ar biyar sunna hakika ya faɗi ga Allah ta'ala abinda baya da ilimi shi kuma shi addinin Allah faɗinu laisa bi ra'yin faɗinu laisa bi ra'ayi addini ba a yin sa da ra'ayi ban cewa wai in waɗi ra'ayi na cikin addini a'a addinu innama huwa bil ittiba addini ana yin sa da biya biyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ne ya zo da addinin kuma shi ne ya zo mana da sunnarsa <clears throat> da aka addini ba na ra'ayi ba ne kuma haka addini ba na kiyasi ba ne na abin da ake magana cewa addini ba na kiyasi ba ne abin أبني القياس fasidu. Kiyasi wanda yake batacce lal qiyasu sahih don akwai qiyasi wanda yake ingantacce <clears throat> wanda shari'a tana goyon bayansa za ka ya ku al'ummar musulmi akwai bukatar mu sani cewa addini ba na ra'ayi ba ne ba waɗin abin da a ranka yake so za ka yi ba a'a ka waɗi abin da ita shari'a take so ba wai abin da rayuwarka take so ba wannan wanga shi abin da aka so kai wade abin da shari'a ka so ba wanda rayuwarka take so ba ba ka da wani zabi sai abin da shari'a ta zabar maka idan ka wade abin da shari'a ta zabar maka to ka ga wanga ba zaɓin ka ka ba ba ra'ayin ka waɗi ba ba kiyasi kai ba a kai mafi shari'a ne kuma ba tunane aka ce ka yi ba ka dawo kana tunane ka za ya dace a'a shi addinin nan na Allah inna ma huwa bil wayil munazzal ala nabiyil mursal kawai ana yin sane da wahayi da aka saukar ga annabin da aka haiko wannan shine addini amma maganar ka tsaya kiyasi ba ta can kiyasi za ka ɓata lokacinka ne a banza kuma za ka ɓata lokacinka ne ba tare da wata fa'ida ba sai an samu wata illa sannan za a yi maganar kiyasi yana daga cikin asulai na dalilai na kiyasi ya zama an yi kiyasi da abin da yake a cikin littafin Allah ko a sunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko ijma'i ko kiyasin da yake sahihi ma'ana idan ga abu cikin littafin Allah karar ba magana kiyasi idan ga abu cikin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bayyane ba magana kiyasi idan ga abu a cikin ijma'in maluma nan ma ba maganar kiyasi amma idan ba a samu nassi ba to kaga kana da dama ka yi kiyasi ya zama ka ingantacce ba ɓatacce ba saboda shi kiyasi, an gina shi ne akan samuwar wata illa sai dai akwai buƙatar illar ta zama ingantacce wadda za a samu nasti wanda za a yi al'istin ba saboda ita illa ta kasu gida biyu akwai illatun mansusa illa wadda take da nasbi tana da nasbin ta bayani karara ko kuma ta biyu illa mustambata illa wadda za a yi istinbadi a kanta amma dukkan wanda ya zo yana so ya waɗi abin da baya da ilimi gare shi ga Allah da wannan kuwa babu makawa abin da yake a kansa a takallufu ne menene ma'anar takalluf malam albar bahari Allah ya mishi rama ya ce wa man ƙala ala da duk wanda ya magana ga ubangiji subhanahu wa ta'ala ya waɗi ya ce mala ya alam ya wadi abinda baya da ilimi ne to kaga wannan ya waɗi wani abu ne wanda shi ga gani ne da gamewa ce wanda kuma addini ya wuce nan abin da ake ce ma al-mutakallim al-mutakallifin wa ma'anarsa wal bila hujja dukkan mutumin da zai yi ƙoƙarin yin magana a cikin addinin Allah alhali hali ba shi da hujja to wannan shi aka ce ma a takallufu to kaga a takallufu nan mazmum abin darki ne ba wani abu ne ne yabo ba al-imam al-barbahari Allah shi mishi rahama ya ci gaba yana cewa wal haqqu ma jaa min indillah abin a gaskiya shine abin da ya daga wurin Allah azza wa jalla shi Allah magwayi mai girma Wasu sun natu Rasulillah! suna bo! suna mazan Allah Sallwa alaihi wa'ali wa sallam wani jama'a du. Abin ake cimma aljama'a ma jama'a. Alayhi Asabu Rasulillah! Abin da! Sahaban Annabi Sallwa alaihi wa'ali wa sallam suka hadu a kansa. Igila ma jabi bafin. وعمر Usman? dangane da abin da ya shayi halifancin abubakar da na umar da na usman wannan abin da mutane suka haɗa kan shi an kira shi aljama'a waɗanda suka bijire suka fantare suka yi tawaye su kuma an ambace su da alkuruj masu bijirewa masu fita masu kin yin da'a abin da ya zo daga wurin Allah ta'ala na alkur'ani mai girma a ga wannan abu gaskiya ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa qul lil min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur inna a'tadna lizzalimina naran ahada bihim suradiquha alhaya ka gaya musu kai babban manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka ce musu alqur'ani gaskiya ne faɗa musu duk wanda ka so ya da alqur'ani gaskiya ne wanda kuma baya yarda ma'ana baya sanya ya aminta to shikenan ya kafirce idan ya kafirce din ba dama aka bashi ba wannan tahdid ne amru tahdid inna tadna lil zalimina naran Allah yake mun yi tanadin wuta ga zalimai waɗanda su ne kafirai kaga abin da zo daga wurin Allah gaskiya ne aka Allah yake kul ja al haq kace gaskiya ta zo wa zahaq al ƙarya ta tarwatse ta lalace innal batila kana zahuqa lalle ƙarya ta kasance abba mai tarwatsewa ta lalace ta sheke babu babu ta ba alamunta haka ubangiji subhanahu wa ta'ala yace nazara bihi ruhul amin shi alqur'ani rayuwa amintatta ta sauko da shi ma'ana Jibril yana sassaukowa da Alƙur'ani zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka Allah ta'ala ya ce wa bil haqqi anzalnahu da gaskiya muka saukar da Alƙur'ani wa bil haqqi nazal shi Alƙur'ani ya sauka da gaskiya haka Allah ta'ala ya ce inna na'am nazzalna dhikra hakika mu muka saukar da alkur'ani wa inna lahu lahafizun kuma za mu kare shi mun saukar da alkur'ani kuma mun azama kanmu kare alkur'ani akwai ayoyi masu tarin yawa masu tabbatar da cewa alkur'ani gaskiya ne a wurare daban-daban Allah ya amince haka bayan na haka duk abin da ya zo daga wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin sunna dukkan su ma wahayi ne daga wurin Allah abin da ya zo daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ma wahayi ne ba sauransa ba ne a'a wahayi ne Alƙur'ani wayun anillah was sunna wayun min Allah kilahuma min Allah alqur'ani wahayi ne daga Allah aka sunna wahayi ne daga Allah ta'ala kamar wanda Allah madaukakin sarki yace wa ma yandiku anil hawa shi wannan babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa baya faɗin son ransa in huwa ai ma huwa illa wayin yuha abin da yake waɗi bai kasance ba wace yi ne da aka yi ko masa alƙur'ani yusamma bil wahy al-awwal alƙur'ani ana ce masa wa yi na warko. wasu sunnatu al-wahyu thani ita kuma suna ana ce mata wahayi na biyu ba Qur'an bayan alƙur'ani wa mufassira mufassiratun lil qur'an kuma sunna ita take fassara alƙur'ani ai ga da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a littafinsa cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam ya ku mine an wajabta muku yin azumi kama ba ala alladhina min qablikum kamar wanda aka wajabta ma waɗanda suka gabace ku kaga Allah bai bayani cewa azumi ne za a yi ba nan wannan gabar iyaka sai inda Allah ta'ala ya kawo amma cewa shahru ramadan watan ramadan amma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana a cikin sunnarsa ana azumtar wata da ita jinjirin wata jinjirin wata ya kulla na ramadan za a yi azumi da zarar an gashi aka ce in kun gashi ba kai in ka gashi ba ba ce sai in kai kai kadai ka gani ba ku yi azumi idan kun gani ku aje azumin ku ku ci abinci idan kun gani yana yi wa kwana ashirin da tara yana yi wa kwana talatin watan kayan Allah ne za ka fiye da Allah ya so ya ka zai yi sunna take bayyana cewa wanda duk ya yi buɗe baki da wuri yana da lada mai yawa idan ka karanta a ƙarƙashin inuwa alkurani ba za ka iya gano wannan ba sai da bayani na sunna kenan sunna ita ce mai fassara alƙur'ani dan mu fahimci alƙur'ani idan muka bi sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa to wannan kira ya ku baya Allah mu sani haka sallah Allah ta'ala ya ce wa aqimu salata wa atu zaka kaga sallah ahadu arkanil islam wa zakatu kadhalik ita ma zakka ɗaya ce daga cikin a rukunan musulunci a cikin alkur'ani Allah bai yi bayanin cewa sallah da raka a nawa bace a cikin alkur'ani Allah bai ambaci sallar magariba cewa ga adadin rakawoyin ba, aka sallar isha aka sallar asuba sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita ta bayyana mana adadin rakawo inda ake yi a cikin sallah bai na mana asuba a biyu raka a hudu haka na asar haka isha bai na mana raka a hudu ke nan suna ita ce take fassara alqur'ani idan ka bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to ka zama lafiya ka ci nasara a cikin rayuwarsa. haka zakka bi anwa'iha al-mutanawwi'a da kashe-kashen ta mabambanta kamar zakkan noma abinda ake nomawa kamar sha'ir kamar dabino kamar alkama da sauran nau'ukan abincota waɗanda ake nomawa a cikin alkur'ani Allah ta'ala bai bayani cewa ga abinda an lissafin zakka ta noma ba haka a cikin alkur'ani Allah ta'ala bai ya ambaci hisabin zakka da attara kuma ba haka zakkar tumati da awaki ba a bace ta ba a Alƙur'ani. ma'ana ba tsaya a ce Allah ya yi bayani cikin Qur'ani cikin wata aya cewa zakar da kuke yi za ku ba da kaza a Allah da ya ce wa atu zaka ku ba da zakka aka zakka ta azurwa kamar zinariya da azurwa. duk ba an ta ba da dinta alqur'ani aka zakka ta dinari da mutum ya tono cikin ƙasa ba an bata ba a cikin Alƙur'ani. sha abin da Allah ta'ala ya ce kawai dangane da abin da ya shahi abin da za ka girbe a gonarka wa atu wa haqqahu yawma wa Allah na zakka ma hasabe ranar da aka girbe inda dino ne an sheke an fece annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fassara ya bayyana saboda sunna ita ce mai fassara alqur'ani kuma ita ce mai bayyana duk wani abu da yake kunshe mai bayyanawa bayani ce ita suna ga alƙur'ani sai maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayani cewa babu zakka ga rakumin da duk bai kai biyar ba in ba sun kai biyar to za a bayar da karar akuya guda in sun kai goma akuya biyu in sun kai sha biyar akuya uku in sun kai ashirin akuya hudu idan suka kai ashirin da biyar sai ta canza daga tamba akuya zuwa ga karɓar biyar mai ciki bayan na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayani cewa idan kana da shanu guda arba'in za ka ba da shanuwa in kana da nake arba'in ka ba da shanuwa maraki talatin ka ba da maraki guda kaga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bayyana a hadisi aka yi kana da akuya arba'in za ka ba da tsara guda mai ɗari zai ba da tsara guda mai ɗari da ashirin zai ba da tsara guda sai sun kai ɗari da ashirin da ɗaya sannan za ka ba da tsara biyu haka idan muka ga muka dawo gehen abin da ya shayi dinariya sai kana da dinara da tamaman sannan ne za ka bayar da ainihi wato a za ka ba da idan kana da dinari shirin to za ka ba da a nisfu dinar abinda za ka ba su a kenan in kana da dinari ishirin za ta ba da rubu'in dinari a kasa dinari guda ma'ana in an kasa dinarin na ishirin goma za a samu a dinari ishirin idan aka kasa su goma za su ba da dinari biyu sannan dinarin nan biyu shi kuma a kasa shi hudu har nan ɗaya bisa hudu kenan ma'ana dai za ka ba da ɗaya bisa arba'in abin da kan mallaka na dukiya na kuɗi za ka ba da one over forty in kana da naira miliyan arba'in za ka ba da miliyan guda in kana da naira miliyan guda za ka ba da naira dubu ishirin da biyar wannan misali ne kawai suna da ta tabbatar da bayyace wanga bayani amma a cikin alƙur'ani ya zo ne wa atu zaka ku ba da zakka haka babu shakka dole ne a duk sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba yana wata son ransa ba san ko alama aiko shi ne Allah yayi da ya zama rahama da jin kaya gare mu wa anzalna ilayka dhikra Allah ta'ala ya ce mun saukar maka da alqur'ani litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim don ta bayyana wa mutane abin da aka saukar musu kuma aka shi alƙur'ani tibyana da kulli shak mai bayani ne ga dukkan komai da haka idan muka ce za mu ɗauki kullulluga mai magana a kan shi larabawa a wurin su idan ka ce a sunna tana da ma'ana ɗariƙa a sunnatu tsare? bi ma'ana hanya sawa'un kanat mahmuda aw sai mamuda anyan kwarai ko ba ta kwarai ba in dai da yaren larabawa ne amma abinda ake nuni wal muradu biha kuna ma sabata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abin da ya tabbata ga annabi dina da aminci tabbata gare shi min qawlin aw fi'lin aw taqririn idan aka samu abubuwan nan guda uku ko ɗaya daga cikinsu hadi ya sunna inda muhaddithin wan malaman hadisi abin da ake ce na sunna abin da ya tabbata na maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam umarnin su ko kuma aikin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kuma tabbatarwarsa abin da aka yi gaban gidansa bai hana bai tabbata da wannan shi ake ce ma suna a wurin maluma hadisi a wurin fuqaha suna da fahimtar suna da cewa abin da yake al-mustahab abin da ake so kai suna mai allama da cewa yusahibu yusabu sa'ilu idan ka aikata sunna za a zakarta maka ba ka lada shi alhunta haƙƙo a wurin su wala yu'aqabu tariku wanda ya bar shi kuma ba za a azabta da shi ba amma sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da annabi ya hora yayi umarni kuma ka kibinta to ba shakka za ka gamu daga manka za ka haɗu da wahala a duniya kada lahira ka idan ka bijire ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma baka dawo ka gyara ba amma fata da ake maka da kaunar da aka yi maka ka dawo ka gyara ka bi umarnin Annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma aikinsa da abin da ya tabbatar saboda ka samu lada ko lada take saboda ka samu guzurin ka yayi kabri dangane da tayyar da kake rukanta sai kuma jama'a jama'a kamar da aka ambata inda muka hito cewa shine da sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka hada kansa a zamanin kalifancin a sayyidina abubakar radiyallahu anhu wa arda da kuma lokacin Umar da Usman radiyallahu anhuma wannan an lura da wannan haduwar matsayin jama'a a cikin addini aka kuma dukkan abin da suka haɗu a kansa su al'umma na gaskiya ana kiran su jama'a kuma an ma ɗauke su jama'a ɗin amma dai farkon jama'a da za ka gabatar ko ake gabatarwa to su ne sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alladina hum afdalu alqurun wadanda su ne mafifita daga cikin dukkanin tsara wadda ta gabata duk wata tsara da aka yi to ta sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta sha gabanta wa man ba'dahu da waɗanda suka biyo bayan su wanda duk yake akan gaskiya cikin mabiya sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa su ma alura da cewa su ma jama'a ne kai an lura da cewa ko da mutum guda na fara guda yake akan gaskiya an lura da matsayin jama'a ne ko da ko dukkan mutane sun saba masa ba ana nihin wai al'umma da yawa ba laisal muradu bil jama'a ba ana ne game da sha'anin jama'a ba a ce alkafa gungu taro mai yawa ai za ka zo wuri ka iske ka taro na ana kide-kide ana raye-raye ana saka ma Allah a ba wannan ba jama'a na ba ana kidi ana shan giya a gani ko ana rawa kila ko don sun samu haihuwa kila ko don sun yi aure kila ko haka siddan kaga duk wannan wani abu ne wanda ba a kallon su jama'a ko kada a in ma za ka ce jama'a to dai ka ce jama'ar nasa المراد بالجماعة أبين أكيني دا جماعة من كانوا على الحق وإذا تكسن شيء أكن غزيا ولو كانوا طائفة يصيرة كودا جماعة تا أكدن كودا باس دمبو يا بايا للي سوى الجماعة ذاك ذاك جاء أهل السنة والجماعة آه ذاك salafan wa khalafan dangane da su to suna tsaya ne akan iktiba'ul asa biyar gurabu na su, bisa ga karantar alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda na alheri yake na albarka take nan zaman lahiya yake nan hutawa take a ƙarƙashin alqur'ani da sunna da kayan tsayin ka na tuka gama lahiya insha Allah wa man iktasara ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ma kana alaihi ashabu duk wanda ya takaita ya tsaya akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da abin da sahabbai suka kasance a kansa wal jama'a da kuma abin da jama'a suka kasance a kan shi ma'ana jama'a masu biyar gaskiya to zai ci nasara zai samu rinjaya ala ahalil bid'ah kulliya zai rinjaye duka ma'abuta bid'a saboda ba su da dalili wanda ra abadno kuma jiki ne ya zai wuta mirza zafiki ne hutawa ta kaituwa da tsayuwa akan biyar sunna sannan da biyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da biyar ahlus sunna wal jama'a wa salima lahu dinu kuma dini ne ya tsira ya barra ya kutuba ko kuma ya kukuta ma'ana ya zama baya da illa ko aidi addini ne ya koma salim la ilahiya sha Allah da zarar mutum ya yi haka to ya gama layya ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka bi sahabban manzon Allah ka gama lahiya Ya na rasulallah sallallahu alaihi عليه wa وسلم saboda mai dira na minci ya yi bayani cewa ta tattari ummati hakika al'umma ta la tarangaba za ta karkasu a hatta ke sai za ka yi kashi saba'in da uku kashi daya biyu uku a sai ta rabu gida saba'in da uku وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناجي منها كما الذي بينا من بايم الأمة تاكر كتاك كشي سبعين أكو تبين منا وذي تيرا لكي تنزو الأمة الناجي منها فقال ما كنت أنا عليه وأصحابي Wannan duk zai tsira shi ne wanda ya kasance a kan abin da nake a kan shi ni da na. wannan shi ne wanda zai tsira idan baka zama kana ainihi wato biya abin da manzon Allah yake a kan shi da sahabbai ba magana tsira babu ita tare da kai sahaban wa shifa wal bayan wal amr al wannan shi an waraka nan samun warkuwa take ka bi abin da manzon Allah yake a kansa da shi da sahabbai ta warke daga jin damuwarka wal bayani kuma shi ya bayani babu wani bayani da zaka samu da ya wuce maka haka da ka tsaya nan shi kenan ka kai ga matsaya ka kai ga magarza tsaya nan wal amrul wada. kuma shine al'amari wanda yake bayyananne wal manarul mustanid kuma shi ita ce manara mai haske manara mai haske larabawa a da a lokacin jahiliya idan suna tuka jiragen ruwa suna son a gane cewa ga sunan tsaye sai a ɗaura wani abu mai kama da hitila a ci balbal a sama can saman jirgi don haka daga nesa ana ganin ga almanara can an balbala mata wuta wanga manara mai haskawa sunnar manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda bid'a ta koma baya ta rukuje ta tarwatse korare ma ba ta yi وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم annabi kira da amincin tabbata a gare sa yace iyyakum wa ta'ammuka ka shedin ku da wuce wuri ka shedin ku da zuwa game da sha'anin addini ku wuce wuri ku zuwa to ina yi muku ka shedin ku wa iyyakum wa tanaqqa kuma ka shedin ku da ainihin tsanantawa game da sha'anin addini wa alaikum in ji akan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wannan hadisi da al-imam al-barbahari ya kawo a cikin malamin da ya tahliki ko takari yace to lam ajidu ban wannan hadisi ya zo da siga an rabin ba amma imamu darimi ya fitar da wani hadisi wanda yake ya yi kama da shiya ga ma'ana ya yi da shi nawo hadisi mai lamba ɗari da arba'in da biyu daga cewar abdullahi dan mas'ud wanda kuma can yadda lafazin yake ta'allamu ilma qabla an yuqbala na ku nemi ilimi ku san ilimi gabanin a ɗauke ilimi. Kusan ilimi gabanin a ɗauke ilimi. A gani ko? Can haka ya zo da wannan siga. Ma'ana a gusar da ilimin ya zama ma'abuta ne ce. wa iyakun wata nasu'a wata ammuka wa wata basu'a wa alaikum bil aqiq kamar nan ma shi ma ya ce wa alaikum bi dinikum al aqiq ina waranku da addinin addinin wanda yake ne da ce amma wuce wuri ƙetare iyaka ku fashi ku dakatar da shi bai kai ku ko'ina dama duk da mutane suka tsananta suka zirfafa suka wuce wuri cikin addini to kaga ba za su ci nasara ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake jan hankalin al'umma ga dawowa ga bin hanya daidaitacca idan muka dan ba za mu ga akwai hadisin irbas dan sariya inda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ba alaihi sunnati وسنة الخلفاء الراشدين من بعد فتمسكوا بها ina horonku da bin sunna da sunnar mama ya shiryayyu a bayana waɗanda za su biyo bayana ku riƙe game da ita a wani wuri kuma asu alai abin da wajib ku ku cije da zagoginku game da ita sunnan nan ta ba kaga kenan abinda a abin biya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam so sa'a al'umman musulmi ba su wuce wuri game da abin da ya shahi sallah ce ba su da aiki cikin dare ba sallah ba su zama da matar wani rana komai ba su yi ba azumi ba ba su da ya wuce wuri kuma yana ganin insha Allah ne ya kamata in lafasa sai darasi na gaba darasi na ashirin da takwas Allah shi muna muwafaka da dace Allah ya sa ayyukan musu zama don neman yardarsa na roƙon Allah ya sa ayyukan musu zama dafi ɗaya da shi. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك